nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani shiri na inganta rayuwar mata a jihohin Borno da Yobe inda aka yi fama da tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura kan hanyoyi. Sulaiman Mani Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar kamar yadda muka saba kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rahotannin kafafen labaran Amurka na cewa shugabar hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA, Gina Haspel, ta tafi zuwa istanbul domin ganawa da jami'an turkiyya da ke binciken mutuwar jamal kashoji dan jaridar saudiya majiyoyi sun shaidawa kafafen labaran cewa haspel ta tashi zuwa turkiyya jiya litinin domin yin bincike kan mutuwar kashoji jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya ce yana da manyan jami'ansa a turkiyya amma bai bayar da cikakken bayani ba trump da ya ce har yanzu bai gamsu da bayanan da yake ji ba kan mutuwar kashoji amma za su gano gaskiyar lamarin mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da amurka ta cimma da rasha ba ta da wani sauran amfani yau talata bolton zai gana da shugaban rasha vladimir putin domin shaida masa dalilin da ya sa shugaba donald trump ya yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyada makamai masu cin gajeren zango da aka samar tun 1987 trump da ya zargi ƙasar rasha da karya ƙa'idojin yarjejeniyar bolton da ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar da aka cimma tun zamanin yakin cacar baka yanzu haka ba ta da wani amfani saboda tsarin tsaro na wannan zamani inda sauran kasashe ke kera makamai masu linzami tsohon shugaban tarayyar soviet mikhail gorbachev da tsohon shugaban amurka marigayi ronald reagan ne suka samar da yarjejenin makaman a shekarar 1987 wadda ta haramtawa amurka da rasha kera makaman ko gwajin su rasha dai ta musanta cewa ta saba ka'idojin yarjejeniyar ta kuma ce makaman harbo makamai masu linzami da amurka take da su a turai shine ya saba wa yarjejeniyar to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an ayyana daɗaɗɗen shugaban ƙasar kamar paul biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar bakwai ga watan oktoba sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben kamar yadda sakamakon zaben ya nuna shugaba Folbiya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da abokin takararsa morris Kamto ya samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un sauran 'yan takarar bakwai kuma sun samu ƙasa da kashi 10 cikin 100. masu zanga-zanga sun fita cikin fushi suna rera waka da ke cewa paul biya ya sace nasarar da maurice kamto ya samu amma cikin gaggawa sojoji dauke da makamai suka tarwatsa su sama da shekaru 40 kenan paul biya yake shugabanci a kamaru shekaru bakwai a matsayin firaminista shekaru 36 a matsayin shugaban kasa a shekara ta 2008 ne ya soke wa'adin shugaban kasa zai iya yi a kundin tsarin mulki wanda hakan zai ba shi damar yin mulki har sai illa masha allah jiya litinin shugaban amurka donald trump ya kira dubban mutanen da ke harama kwararowa amurka tamkar hari akan kasarmu da yake wajen wani gangamin siyasa a birnin houston na jihar texas shugaban ya sake nana da cewa cikin wato bakin hauren akwai mutanen da ba na kirki ba trump ya ce wato ya yi magana da gwamnan jihar texas craig abbott akan gungun bakin hauren kuma ya ce jihar texas za ta sake gina ganuwa domin hana su shigowa amma bai bayar da cikakken bayani kan wannan magana da ya yi ba daban bakin haure na ci gaba da yin hijirarsu inda suka nufi iyakar amurka je litinin yayin da ake ta cece kushe cewa zai iya zai iya yiwa akwai 'yan ta'adda cikinsu haka kuma an yi amfani da mutanen ne domin siyasa kasancewar zaɓe ya kusa daga karshe kungiyar tsaro ta nato ta ce an kashe ɗaya daga cikin sojojinta tare da raunata wasu guda biyu a harin da aka kai lardin herat na afghanistan kungiyar taliban ta yi da awar mutumin da ya kai harin a matsayin ɗaya daga cikin dakarunta wanda yake ɗaya daga cikin sojojin afghanistan a halin yanzu kuma rundunar sojojin amurka ta tabbatar da cewa brigadier janar ɗinta yana daga cikin amurkawan biyu da suka raunata a harin da aka kai na makon jiya a afghanistan wanda ya raunata shugaban 'yan sandan kasar. Brigadier General Jeffrey Smiley da ke jagorantar rundunar tsaron NATO a Afghanistan yana ɗaya daga cikin waɗanda ɗan bindigar da ke sanye da kayan sojojin Afghanistan ya harba lokacin da ya buɗe wa jami'an wuta yayin da suke barin wajen ganawar da suka yi da kwamandan NATO a Afghanistan, General Scott Miller. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude wannan babin da batun inganta rayuwar mata a Najeriya inda wata kungiya mai zaman kanta za ta gudanar da wani shiri a jihohin Barna da Yobe inda aka yi fama da tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. A cikin hirarsu da wakilin Haruna Dauda biyu, manaja shirin tamoket golet ta bayyana cewa shirin zai kunshi ba mata yan injinan sarrafa shinkafa da kuma jari a fannoni daban-daban ta kuma fara da bayyana dalilan su na tara mata domin gudanar da wani taro. Kiran taron nan da muka yi shine domin mu sanya wa jama'a akan sabon project da muka kawo da za mu eh, gudanar da shi a cikin garin Maiduguri da kuma a Yobe. Wato project ne akan da yana neman yadda za a iya kare mata a tallafa musu ta wajen kasuwanci tallafa ma jama'a a a kasa da kuma iyalinsu da mazajensu a cikin gida to wannan shiri da kuka yi kamar zai shafi mata guda nawa ne haka muna ganin za mu iya mu kai wajen mata dubu biyu da wani abu amma mata dubu biyu din nan ba a garin maiduguri kaɗai ba da kuma mata a yobe saboda a maiduguri za mu yi aiki a local government guda biyu you wato jere da mafa kenan a yobe kuma za mu yi aiki a local government guda daya bade local government ake ce da shi project din nan maiduguri kaɗai za ta ci wajen 75% a hausance ana ce 75 ko mm. na project din yobe kuma za ta ci wajen 25 wato matan mun zaɓo su ta matan da already dama suna da kungiya wato a turanci ana kiran shi cooperative kenan ko suna da kungiya already dama suna irin wa'inan ayyuka din sai kuma mun zaɓo mata kuma daga idps wato matan da suka yi gudun hijira kenan mm. da kuma host communities wato su communities da suke rike da wa'innan da suka yi gudun hijira dinnan saboda a tallafa musu su iya samu su fara rayuwa kuma bayan duk su gudu guje-gujen hirgisin da suka yi. Me yasa kuka zaɓi ƙananan hukumomi kamar na Maiduguri da Jire da kuma a jihar Yobe? Ta wani hanya kuka zaɓo waɗannan ƙananan hukumomi? Eh kamar yadda muka faɗi ɗazu a turanci mun zaɓa eh, wa'innan hukumomin saboda muna neman hukumomin da suna da suna gonan shinkafa sosai saboda akwai eh, wani gefen project ɗin da zai duba hanyar da yadda za a yi ma ma matan nan training za a yi building din skill za a horar da su yadda za su iya yin gumin shinkafa amma yadda ake yin shi a zamani yanzu mm. eh, a zamanance kuma za a siya akwai su mashin na gumi din ba yadda aka saba yi a cikin tukunya a kan wuta yadda ana wahala kafin a yi gumi haka wannan eh, batun eh, gumin shinkafa ku za ku siyo waɗannan injina na gumin shinkafa ne ko kuma za ku ba su kuɗin ne su siyo a mu za mu siyo injina na gumin shinkafa kuma za a wayar da su yadda za su yi amfani da shi sai a ba su kamar da kuka sa za a kashe wajen wannan aiki da kuke son za ku horar da wannan mata to yanzu ni dai ban san ko misalin nawa ne aka sa a kasa ba da shike su mutanen japan wanda za su suka kawo kuɗin da za a yi wannan shiri din su ne za su kawo wanda zai eh, wayar da matan nan su ne kuma za su gaya mana irin mashinan da za mu siyo din to banda batun eh, eh, taimaka mata wajen bunƙasa kasuwancinsu akwai wasu matsaloli da dama da suka shafi mata musamman ma'ana jihar borno mata na fuskantar wasu matsaloli da ya shafi a tsaro da sauransu kamar ba za ku yi waye waɗannan bane wajen taimaka musu yadda za su kare kansu da barazana musamman ma irin barazana suke fuskanta daga hannun a mahara hakan nan? Eh kamar yadda na faɗa wannan eh, project ɗin muka kawo yana nan kashi biyu ne akwai wanda za mu eh, eh, empowering mata ko sai akwai wanda za a yi ma mata koyo yadda za su iya sarar da kansu yadda za su iya in suka gan abin da kamar yana da cutarwa za su iya fada faɗa kuma su san inda za su iya su kai kara eh, irin wa'innan ababe din. To banda batun gumin shinkafa akwai kamar wasu sana'o'in ne za ku koya waɗannan mata ko kuma sun tsaya ne a gumin shinkafar kawai? Eh kamar akwai na noman shinkafa yana nan daban akwai kuma na kasuwanci ba lallai lallai sai na noman shinkafa ba. Akwai matan za mu rarraba su kashi-kashi akwai wanda za a yi eh, tallafa tallafa musu ta wurin noman shinkafa akwai kamar yadda ɗazu na faɗa cewa za mu dan yi research mu duba su wani irin kasuwanci ne mata za su iya su yi saboda a iya tallafa musu ta wancan gefe din so muna so mu gan ko za mu iya samu kasuwanci har da zai kai wajen kashi guda biyar ba ma so mu zo da irin kasuwanci irin ta namu shi yasa muna so mu dan yi research mu duba wani irin kasuwanci ne matan borno za su iya su yi tukuna da borno da yobe za su iya su yi tukuna mu tallafa musu ta wancan gefen magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su haruna dauda biyu a hirarsa da tamoket golet wata manajar wani shirin da ke niyyar inganta rayuwar mata a jihohin borno da yobe yanzu kuma sai mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kazanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako Kuma na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi na yi ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege shi arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sara bar arzikin halittu Kau dabara mai karfi janjabin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu, kai na bawa komai na gashi da mutuntu, shugaba komai ne waya kai ma aiki. Du cikin halittu kan ya aiki jaki, bakan gizansa dau kai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare gun wanda bai faɗinka kai ne ilahu ya yi rakiya da za ka sauka kai ne ilahu ya yi zagi lokacin tabaka don kai ilahu ya yi tifa don kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ku ya rantse ba shi kirinka kai ne ɗayansa kwallon kwalwan. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogoma na Washington ke cewa karfe uku da minti goma sha biyar na asuba ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma shirin a dawo lafiya zai ci gaba da kawo muku hirar wakilin sashen Hausa da murya Amurka a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari, da alhaji bello muhammadu babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a najeriya ta vio a baya wakilin namu ya yi wa bello babura tambayoyi ne akan alakar hukumar vio da sauran hukumomi masu kula da kai komon motoci a najeriya wanda a yau ma kan wannan batu ne zai ci gaba da yi masa tambayoyi To dama makasudin da yasa nake ne maka waɗannan tambayoyi shine alaƙa ku da sashen kula da ababen hawa na rundunar 'yan sanda ta ƙasa da kuma ita kanta wannan wato hukumar road safety shine galibin mutane kamar suna dan eh, rudewa game da yanayin aikace-aikacen ku ana ganin kamar wato red safety suna yin aikin vio haka wani lokacin dan sanda ma yana aikin vio ko vio yana aikin dan sanda gashi kuma mu misali a nan kano kwatsam shekaru hudu biyar baya an kafa wata hukuma da ake ce mata karota ita ma sai ake ganin kamar dai maimaita aikin bio ake yi sai ya zama ma kamar yanzu aikin bio din yana nema ya kwaranye haka ba a ma san shi ba abin tambaya a nan shine gasawa kuka ne da haka gwamnatoci da suka biyo baya su ga dacewar su kirkiri irin waɗannan hukumomi tun da vio ba sa ayyukansu kamar yadda ya kamata ko kuma a yawan ababen hawa da yawan al'umma da aka samu shine ya sababa wato wannan mataki na kirkire-kirkiren waɗannan hukumomi wanda za ka iya cewa kuna aiki masu kamanceceniya da juna mm-hmm. wato gaskiya allah fahimta ta yawan ababen hawa da yawan mutane shi ya kawo wannan gwamnatoci suka shigo suka kamata yi a sake shigo waɗansu waɗansu authorities da hukumomi su ma su taimaka wajen control to amma maimakon a zauna a dube su a ga me ya kamata a yi kowanne ya san ga abin da ya kamata ya kan hanyar don a ƙara tabbatar da abubuwan da ake so. kamar kowa a raba masa aikinsa ba tare da ba tare da an sami haduwa ba ana yin waɗaki ide ko doshi mm. to wannan shine nake ganin ya kawo abubuwa da yawa gwamnati musamman kan harkar bio ba gaza ba ce ba bio a fahimta ta ba sa samun training da ya kamata su samu da can muna ana training sosai amma yanzu gaskiya ba na jin suna yin training ba ba capacity building wanda kamata ya yi tunda an sami kai a cikin wani zamani da abubuwa suke ƙaruwa ko doshe yana da kyau a ce ana capacity building na kuma ta dage kamar da capacity building a gaba ke su hukumun kamata ya ce suna da ba da wannan damar ko da kowace shekara suna haɗuwa kuma suna tattauna tsakaninsu su dinga fahimtar abubuwan da ya kamata su dinga yi tsakaninsu ba tare ma da cewa sai authority ta shigo ba sai gwamnati ta shigo ba. kayan magana yawan jama'a eh, ko yawan ababen hawa za ga cewa lokacin da eh, hukumar bio ce take aiki ayyukan nan na kula da lafiyar ababen hawa da lafiyar hanya da kuma kwarewar mutanen da suke tuka ababen hawa a lokacin kamar al'amura sun fi tafiya bisa tafarki yadda ya kamata Ah, fiye da yanzu duk da cewa ga hukumar road ga karota ga masu 'yan sanda su ma suna wannan aiki me kake ganin ya sabbaba wannan al'amuran eh, ga karin hukumomi da jami'ai amma kuma eh, suna taɓarɓarewa ah, kamar da ke gaya maka lokacin da muke aikin nan mu a kullum muna kan hanya idan moci sun sun taho da kaya idan muna da way bridges a guri daban-daban sai mota ta shiga muka kayan ta yayi yawa sai ta hau ta duba hanyoyin da ake yi yanzu hanyoyi ne a za a ga ba sa ɗaukar lokaci suke samun kansa a wani hali kuma har ila yau su kansa ma'aikatan suna sun samu kansa a wani hali da waɗansu abubuwan suna kallo ba daidai bane ba ba su iya hanawa ba suna kallo ba daidai bane amma ba su iya hanawa ba dalili saboda an samu kamar da ke ga maka kaji ga polis ga bio ga rosafti idan ko waɗannan nan waɗannan mutum uku nan suka haɗu suka ce shi kenan ga yadda muke so mu samu matsaya akan aikinmu akan kaza da kaza shi mata matsaya mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza wannan bata samu ba kowa yana yin abin da ya ga dama kowa na yin aikin da ya yi masa yake gani shine ya masa daidai to dole a sami dinga samun ah, matsaloli iri daban-daban ah, eh, gwamnati ya kamata a ce ta tsaya ta tsara masu ayyukan nan ga wanda kai ga huruminka kai ma ga huruminka kai ma ga huruminka don wannan zai sa a ce sun sami eh, zumunci a tsakanin su da mantakewa kuma suna yin abubuwan da ya kamata sun kalla alƙibla guda alƙibla guda mm-hmm. to amma matsayin da aka sami wannan zai kaza wannan zai kaza wannan kaza duk kuma irin ɗaya ne zaka ga dole a dinka samun irin wannan tsaloli. to bari mu ja burki a nan sai kuma sabon mako a madadin shi kun namu bello muhammad babura da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makeri ne daga washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya cewa da malamai yanzu kuma ga su lemu muni barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde wacce ta ruwaito cewa asirin wasu masu buga jaban takardun awon motocin a kurma ya tonu galibin su manyan 'yan kasuwa da fitattun 'yan siyasa cikin su har da shugaban kamfanin sufuri na Rainbow Transport jaridar ta kara da cewa tuni hukumar yaƙi da cin hanci ta gabatar da rahoton bincikenta a gaban alkali lamarin da ya sa wani hafshakin ɗan kasuwa da ake kira alomaro ɗan nishar mazaunin jamhuriyar benin ficewa daga wannan ƙasa zuwa wata ƙasar ta daban saboda a cewarsa ba alamar adalci a wannan haraka jaridar lukanar amfiri ta bayyana cewa shugaban kasar faransa bai kyautata wa shugaba isuhu na nishar da takwaransa debi na kasar chad ba a yayin taron francofonin da ya gudana a baya-bayan nan a kasar armenia jaridar na cewa wata bidiyon da aka saka a kafafen sada zumunta na nunin emmanuel macron ya ki tsayuwa a tsakiyar shugabannin biyu alhali nan ne masu tsare-tsare suka ware domin sa a maimakon ya shiga sahu sai nufi wurin da ministan harkokin wajensa jean yves le drian yake tsaye jaridar letan ta ce sabuwar gwamnatin italiya ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen mutunta alkawalin da shuɗaɗɗiyar gwamnatin ƙasar ta ɗauka a yarjejeniyarta da hukumomin nijar ciki har da maganar horar da sojan sama da batun ƙara ganar da jami'an tsaro dubaran aiki ministar tsaron italiya elizabeth trenta ce ta bayyana hakan a yayin ziyarar da takwaranta kalla mutari na nijar ya kai a birnin rome in ji jaridar lutan jaridar le na tambaya shin janar salu Bo ya shigar da takardar neman a bashi damar yin ritaya daga aikin soja ne wannan ayar tambaya na da nasaba da bayanan da ke yawo a 'yan kwanakin nan a kafafen sada zumunta waɗanda ke ayyana shirin da shugaban tsohuwar gwamnatin mulkin soja ya sa gaba a wani yunkurin share fagen tsunduma harkokin siyasa inda ke hasashen shi jam'iyyar pnds tarayya za ta tsayar a 2021 a maimakon shugabanta Bazu muhammad abinda jaridar ke ganin guguwar siyasa na shirin tashi nan ba da jimawa ba a jamhuriyar Nijar. Jaridar Air Info ta ce, taron sabunta kwamitin gudanarwar jam'iyyar PNDS a gundumar Madawa ya bar baya da kura inda wani ɗan siyasa Jerar Asuman wanne aka aika daga Yamai domin halartar zaben mambobin buran jam'iyyar ya maka mota a bangon gidan da aka yi wannan zama saboda rashin gamsuwa da yadda zaben ya gudana. lamarin da ya haddasa rasuwar wani mutum ɗaya yayin da wasu da dama ke kwance a asibiti kamar yadda ake gani a hotunan da jaridar ta air info ta wallafa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum murai Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Kira ga Institute General na 'yan sanda da shugaban sojoji General Tukur Yusuf Burtai da shugaban Wadawa da halin da ƙasar mu Najeriya take ciki wallahi ba ku da uwa ba ku ba in ba Najeriya ba wallahi in ƙasa ka tattalwace wallahi za mu sha wuya za ku sha wuya ku da halin da mutanen Maiduguri suka ciki ku da halin da mutanen Kaduna suka ciki da Plateau da nan Zamfara an mai da mutanen mutane da kasa akuya. Assalamu alaikum murin Amerika. Farko dai ina zai ku da kokari da wayar da kan tsaron talakawa da ke sauka game da al'amuran da ke aukuwa harkar siyasar Najeriya. magana ta farko yana kira ga baba buhari ta yi tsaye da bayan hukunci na adalci wanda aka shaida shi shi adali na cewa in baka zo aiki ya babu albashi wannan abin ya daɗe in tana son haka yi yawa ga ɗan najeriya amma a kyautata musu dama tun can ana zuwa aiki karfe tara a tashi a zo gida a ciwo abinci a dawo to yanzu kana wata guda kila baka samu naira goma ta mutum ba yana yiwuwa ka wuce ofis din din din baka ɗaya ta kaɗa ya cikin jama'a ba ba ka sake wani nagari a yi Assalamu alaikum VOA suna na baba Haruna Damba Habadu Bajoga to alhamdulillah a yau dai zan yi kira ga al'ummar jihar Kaduna cewa gaskiya duk wani nau'i na rikici sa bai kamace su ba idan an yi la'akari da cewa su din nan musulmai ne kuma kiristoci ne musamman masu biyu bangarori guda biyu ne a kullum suna ikirarin zaman lafiya kuma suna ikirarin bin dokokin addinin su to wallahi kuma babu wani addinin da yake ka je ka takuri dan uwanka ko ka kashe shi ko kuma ka hana shi kasar muddin da zamu bi dokokin addinin namu sai da kafa wallahi ko hararen juna ba za mu ba dan haka ya kamata mu martaba ilimi da kuma addinan mu wajen zaman lafiya da junan mu mu yi hakuri mu yi takatsantsan mu yi hakara domin zaman lafiya ya fi zama dan babu wanda zai sha wahala a wannan rikice sai dole ne zai dawo kan mu domin kasuwannin mu guda ɗaya ne a nan muke kasuwanci in an rufe kun ga duka harkokin ya shafe mu. To ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugabar hukumar leƙen asirin Amurka CIA Jean Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin ganawa da jami'an Turki da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi ɗan jaridar saudiyya. majiyoyi sun shaidawa kafafen labaran cewa haspel ta tashi zuwa turkiya je litinin domin yin bincike kan mutuwar kashoji jiya litinin din ne kuma shugaban amurka donald trump ya ce yana da manyan jami'ansa a turkiya amma bai bayar da cikakken bayani ba trump da ya ce har yanzu bai gamsu da bayanan da yake ji ba kan batuwar wato kan mutuwar kashoji amma ya ce za su gano gaskiyar lamarin mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa jan baltom yana nuna alamun yarjejeniyar makamai da amurka ta cimma da rasha ba ta da wani sauran amfani yau talata bolton zai gana da shugaban rasha vladimir putin domin shaida masa dalilan da ya sa shugaba donald trump yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyade makamai masu cin gajeren zango da aka samar tun 1987 trump da ya zargi ƙasar rasha da karya ka'idojin yarjejeniyar an ayyana ɗan shugaban ƙasar kamar paul biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar bakwai ga watan oktoba sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a kamar kullum za ku iya sauraron duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin sharhi a wayoyinmu wato a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter kuna kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman sarfilu hashin gumel da ya karanto labarai da solomon abu da har hada shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau dara smith alheri ke muku fatar alheri ko na lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.